Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran duniya mai karantawa Grace Alheri Abdu. Ƙuntatawa da yawan kama 'yan jarida da ake a najeriya ya sanya masu hankoron kare hakkokin faɗin albarkacin baki bayyana damuwa kan yanayin 'yancin faɗa albarkacin baki a ƙasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar afirka wakilin murya amurka chris ya aiko rahoto daga birnin iko cewa jami'an 'yan sanda sun je gidan musa azare a babban birnin tarayya abuja wata asabar da safe bayan sun gabatar da kansu a matsayin jami'an 'yan sanda da aka turo daga jihar bauchi suka kama shi sun buƙaci azare da ke yawan sukar gwamnati ya bi su sai bayan isassu wani ofishin 'yan sanda a bayan babban birnin tarayya aka shaida mashi ana zargin sa ne da laifin ɓata suna ta hanyar sadarwar intanet. daga baya aka sake shi yayin da jami'an gwamnatin jihar bauchi suka ce ba su da hannu a kama shi sai dai azare ya hakikanta cewa an kama shi ne sabili da sharhin da yake yi yana kushewa gwamnati kama azare da aka yi yana ɗaya daga cikin kame da tsare 'yan jarida da ake yawan yi a najeriya cikin 'yan watannin nan kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da 'yancin faɗar ra'ayi da kuma sakarwa 'yan jarida kota su gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba a watan Yuni, ministan watsa labarai Lai Mohammed ya ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta da niyyar danna 'yancin manema labarai. Sai dai Peter Kanga, wakilin Afirka ta yamma a kwamitin kare hakkokin 'yan jarida ya ce 'yancin 'yan jarida na, gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba yana raguwa a Najeriya. ba 'yan jarida kaɗai wato ba 'yan jarida kaɗai ake aka sa a gaba ba kwanan nan 'yan sanda suka kama wani mutum a jihar ogun da ke kudu maso yammacin najeriya sabili da ya ba karensa suna shugaban ƙasa buhari shu'aibu leman shugaban ƙungiyar 'yan jarida na ƙasa a najeriya ya ce yana ɗora alhakin waɗannan matakan kan ƙudurin shugaba muhammadu buhari na shawo kan cin hanci da rashawa ya ce tun da shugaba buhari ya hau ga mulki bara 'yan jarida suke ta ba da rahotannin albazaranci da jami'an gwamnati a matakai daban-daban ke yi a halin da ake ciki kuma ruwan sama da aka tafka kamar da bakin kwarya kwanaki biyu jere ya yi sanadin karyewar gadar malka da ta hada jihohin bauchi da kano daga ningi na najeriya a cikin hirarsa da wakilin wakilinmu abdulwahab muhammad ta wayar tarho Awwa Karfeningi wani ganau ya yi ƙarin haske dangane da lamarin. Hanyar Bauchi zuwa Kano daga Ningi zuwa Bauchi ta gutsire daidai misalin karfe biyar na yammacin nan. Domin yau an wuna ana ruwa tun safe a halin da ake ciki yanzu mutumin Kano bai sai je Bauchi ba mutumin Bauchi bai sai je Kano ba sai dai a wannan gunda tsakanin gadar mulkar da wannan abin sai ka biya wasu ma kaci haya kafin su haye da kai ma kai mutum zai kowane mutum zai dari ba ke haye da shi. gaban motan ka a gurin ka zo ka yi sinjin mota in kana da mota ta ka kenan sai ka wata gun ka zo ka ta haya a tsallaka da kai gaba ke daya. shi ma mai rikon mukamin karamar hukumar ningi alhaji sulewada ya tabbatar mini da afkuwar lamarin da kuma irin matakan da aka fara ɗauka a hukumance. To a matsayina na kan toma na karamar hukumar Ningi wannan gada dai a kwanan mulka ta yanki. Saboda wannan ruwa da aka tafka, so saboda haka wannan shine abin da ya faru a wannan gada. akwai wato hulɗan sadarwa tsakanin kano zuwa bauchi bauchi hanyar zuwa kano abu dai ya tsaya don saboda motoci kamar yadda muka samu labari wanda ya taso daga kano a nan wannan gadon mulkan ya zo nan yake tsaya sai dai juyan fasinja eh, wannan gaskiya ka faɗa wannan gaskiya ka faɗa amma kuma duk da haka dai injiniyoyin suna wajen kuma mun riga mun tattauna da kwamishina na works kuma insha Allah gobe as early as seven o'clock a kwamishina na Hawks ya tabbatar min cewa zai kasance za mu da shi a wannan wurin kuma duk abin da ake ciki mai girma gwamnan jihar Bauchi ya riga ya yi deploying din duka necessary equipment da resources yadda za a ga cewa an shawo kan wannan matsalan insha Allah. Rahoton Abdulwahab Muhammad daga Bauchi, nigeria. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa jiya juma'a cewa yanayin siriya ya tagayyara tun bayan kware-kware tsagaita wutar da aka yi bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan fabrairu sai dai ya ce amurka da rasha suna dab da cimma wata sabuwar yarjejeniya da za ta ɗore john kerry ya bayyana haka ne a geneva bayan wata doguwar ganawa da takwaransa na ƙasar rasha sergei lavrov jami'an diplomasiyan suna kokarin cimma wata matsayin haɗin kan ayyukan soji da kuma musayar bayanai a yunkurin murkushe mayakan is a syria abin da ya kasance gurin bangarorin biyu kerry ya ce sun amince da cewa ba za a iya shawo kan yakin basasa ta hanyar soji ba kuma an sami ci gaba a tattaunawa da aka fara makonni da suka shige ya ce za a daidaita sauran batutuwa da suka rage cikin 'yan kwanaki masu zuwa da zai haifar da yarda da juna an kuma tattauna kan batun samar da kayan agaji a birnin aleppo da sauran birane da faɗan yaraba da sauran al'umma bisa ga cewar lavrov shi ma ya jaddada cewa batutuwa kaɗan ne suka rage a cimma matsaya lavrov ya ce ya hakikanta tattaunawa ce muhimmiyar hanyar shawo kan matsalolin siriya ya kuma ce amurka da rasha za su iya shan inuwa ɗaya a yunkurin samun maslaha a siriya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ranar Talata ya sa aka kira wani taron gaggawa a Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai bakin membobin kwamitin da ya kunshi kasashe goma sha biyar bai zo ɗaya ba wajen kucewa Koriya ta Arewa. Koriya ta Arewa dai ta harba makamin ne daga wani jirgin mayakan ruwa da ya doshi Japan. Wannan ne karan farko da Koriya ta arewa ta harba makami mai linzami daga cikin jirgin yakin soji. Kuma na baya-bayan nan a jerin gwaje-gwajen da take yi cikin watanni na da suka shige bayan ta yi watsi da kudirin majalisar ɗinkin duniya amurka da japan sun yi ta kira suka kira wani taron gaggawa na kwamitin sulhun ranar laraba bayan nan shugaban kwamitin sulhu ramlan bin ibrahim na ƙasar malaysia ya ce galibin membobin kwamitin sun yi allah wadai da gwajin sai dai za a tattauna kan kalaman sanarwa da za a fitar wa manewa labarai mataimakin jakadan Burtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya Peter Wilson ya shaida wa manema labarai ranar Alhamis cewa wannan ne karo na hudu da Koriya ta Arewa ta yi irin wannan gwajin. Muna so mu ga an yi magana da baki ɗaya a sanarwar da za a fitar ga manema labarai. China ta kasance kazangadan bakin turu a watan Maris Beijing wadda ta kasance babba abokiyar kawancen Pyongyang ta bayyana rashin gamsuwa da take take-taken koriya ta arewa ta goyi bayan wani sabon takunkumi mai tsauri kan koriya ta arewan tun daga wancan lokacin dai pyongyang take mai da martani tare da harba makamai masu linzami sama da sau shida domin nunawa al'ummar ƙasa da ƙasa karan tsaye daga ƙarshe wani ɗan ƙuna baƙin wake ya kai hari kan wurin binciken ababen hawa a kusa da ofishin 'yan sanda a kudu maso gabashin turkiyya jiya juma'a ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya ya kuma raunata da dama bisa ga cewar firaministan ƙasar ƙungiyar mayakan da ake alakantawa da haramtacciyar jam'iyyar pkk ta ɗauki alhakin harin an danganta ƙungiyar da hare-hare da dama da aka kai wa 'yan sanda a yankin hukumomin ƙasar Turkiyya sun ƙudiri aniyar ɗaukar fansa garin sizde yana kan iyakar Siriya da Iraki kuma galibi mazauna garin Kurdawa ne. Jam'iyyar PKK ta fara ta da ƙayar baya da ɗaukar makamai a shekarar 1984 da nufin neman cin gashin kai a kudu maso gabashin iyakar Iraki da Siriya da kuma Iran. dubin dubatan mutane kuma sun rasa rayuka a wannan ƙazamin faɗa. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. ya wuce masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Aha hu kitne sapne kitne arma ya hu mai na है तुम भी कभी आओ ना बैठो ना के यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ अरे तुमसे मिलके यूं तो महक रहा हूँ फिर भी मैं अकेला बहक रहा हूँ मेरी अंधेरी है तन्हाइया कोई दिया तुम जला दो ना अब जहाँ भी पलक थमी है प्यार की जहाँ में बहुत कमी है अरे हर तरफ जहाँ भी पलक थमी है प्यार की जहाँ में बहुत कमी है बेरंग है ये मेरे रात दिन तुम रंग कोई मिला दो ना सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं देखो ना देखो ना Malam Iro? Halima, na da sai ya karkada kai kike. Ah, wai wata sabuwa inji yan caca. Hmm. Ban san wannan waƙar ba ne kuma sai na ji ta. Eh to ko dai aka me ake ta malam ma ba zai ce mi ba? Ba zai ce ba daɗi eh, ba. Eh sai dai ce ba kyau. Ba kyau hmm. A cikin wani tsohon fim mary mm. jiban sati aka yi wannan waka mm, mm. gaskiya haka ne to alima mun karkade kunnuwa <laughs> to malam ira kamar yadda muka saba za mu miƙa gaiso fatan alheri da sada zumunta wannan hili na abari ya huce ga gaisuwa zuwa ga alhaji salihu ba shan kai sarkin hulanin shagamu da fatan yana nan lahiya sai gaisuwa zuwa ga alhaji jabbi da iyalan shi a nyamai da fatan shi ma yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga faisal a yawun da kasar kamaru da ahija dan hulani dan kasuwa a kayanji jihar naija da watan yana nan lahiya sai kuma ya bar kotuna din ne <laughs> eh, ka san shi kenan akwai kokarin kira gaishe mu eh, Allah ya saka da eh. alheri amin su mami ahijo ga mm. kuma ta gaisuwa zuwa ga yarima alhaji jibrilu president regional pna al'umma a da magaram wanda ke unguwar share zamna da watan shi ma yana lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga hajiya khadija umar azare da dan azare azumi tela hausari a maiduguri da fatan yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga arawan abba na bani zumbu a birnin yamai da watan su ma suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga tijjani da gazawa a maiduguri da grema ashaka da muktar jibrima a maiduguri da kuma ibrahim baba wanda yake karatu a nan amurka a dallas jihar texas mm. ga wata gaisuwa zuwa ga handi manomi da handi mai nama ka sani amma handi mm, manomi ya koma yawa eh, a agulum tudu a tamas ta kasar mm. jamhuriyar nijar da iyalan shi hawa idrisa da mm. zaliha suleiman da fatan suna nan lahiya a gaban malam iro ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasar najeriya zai bala koha sabuwa dangane da rasuwar ma'aihiyar shi a kwanakin baya allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya sa ta huta amin summa amin sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga budu wadda ke nyamai dangane da rasuwar mai gidanta tumbalbai a kwanakin baya allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya sa ya huta amin sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga yar uwa kuma aminiya kumba can wadda ke jihar north carolina a nan amurka dangane da rasuwar kanwata penda wadda allah ya rasuwa a maraɗi a wannan mako da ya gabata Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gahorta mata ya sa ta huta amin sun amin ma'aihiyarsa hajiya fanta kante ita ma muna yi mata ta'aziyya Allah ya bada haƙuri da dangana Allah ya sanya zukata da duka sauran 'yan uwa da ke nyamai da maraɗi da ba ma ko kasar mali da kuma cote d'ivoire Allah ya raya 'ya'yan da ta rasu ta bari Allah ya ɗayyaba su. Amin sun ma'amin. Muna miƙa gaisuwan fata alheri ga Alhaji Shehu Galadima, Galadiman Kwantagora. bin gaisuwa da fata alheri zuwa ga wakilinmu da ke bauchi abdulwahab muhammad bin gaisuwa zuwa ga garkuwan abar ya huce master warrant officer mai ritaya na cd ado mai akwatin gida 270 a zurin jihar kebbi tare da 'yan majalisar sawato dan juma aiki daraktan agrochemical sabon titi kasuwar zuru da rabaran dauda ganya jar kasa zuru city sai alhaji abubakar tambayi kuda tare da alhaji isa magana sarkin zodi dukan ku da fatan kuna nan lafiya muna ga ɗan bangaisuwa za ga masu sauraron mu dcp gimba mano dumbulwa na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a bauchi sai alhaji aliyu mai adashen gwari miya a jos tare da hajiya rashidat ahmed malamar makaranta a garin liman katagum sai alhaji garba muhammad dajin wato jazi tare da muhammad sabo turakin giyaɗe sai zainab ibrahim sa'id a zaria dukan ku da fatan kuna nan lafiya अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो तोहे देखूं तो लागे ठेस रे गोरिया कहाँ तेरा देश अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे गोरिया कहाँ तेरा देश गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार गाल गाल सुल के रे तेरा जिया चले हमार बदला कैसा तूने भेस रे गोरिया कहाँ तेरा दे हरी हो पुकार भोर भोर पे घोड़ी तेरी पायल करे पुकार wai ya kuke kira wanda waka lokacin da kuke a lari ana menene kakama na manta ma wannan abin kaga har na waka ma <laughs> na manta ya nace ne menene wata cikin fim din karaban ne faɗi faɗi mu akwai wani abin da yake faɗi wallahi ni ba za abin <laughs> da yake faɗi ba ya fara ji yaran su wanda ka san ka kana haro mm. duk wata waka kawai sai ka ji yaran ku ne sai mm. kawai sai ka abin da ka ji eh, kawai za ka sa wanda ya kama da wani abu mm-hmm. a cikin harshen ku kawai sai ka sa yawa mm, haka ne amma ne ban taba ganin wata waka da kika <laughs> kika take ta ah, kabar ah, wannan ba mm, aliba maliba <laughs> Eh, Alan Iro. Gaskiya. Na gaya maka gaskiya to. To. Eh. Astagfirullah. Hmm. Ka san wani lokacin ne. Eh, wani lokacin. Aka ce taɓa kiɗi taɓa karatu. Yawa. <laughs> Haka yake. Ni Malam Iro na taɓa baka labarin haɗan wani kuturu da wata mai mai ɗan wake. A'a, <laughs> ban daba ji ba. To, in gaya maka wannan labari ne. Wani kuturu ne dai bawan Allah. ya mm. je sayan dan wake mm. kuma dan waken ta iya matar mm. yana da farin jini ana layi ake yi bayan allah nan ya tsaya a cikin layi yana ta jira ana matsawa shi ma yana matsawa har ya zo sai ya ce a zuba mishi dan wake kai kamar bata gan shi ba wai ta ga cikin halin da yake kuma ya ce ta zuba mishi a kwananta ta ce kawai sai ta kore shi ta ba ta wuri don da Allah ya bari eh, eh, kwano eh, ba za ta zuba bai ta ya mm. ba ta wuri mm. kawai sai bai ce bai ce komi ba mm. sai ya zaga can mutane dai suna ta zuwa suna ta zuwa sai <laughs> da ya ga wani ya zo sai ya bi shi ya ce kai ma san hannunka ka tsama sun hannunka ka tsama ni ma hannuna na sa na tsama mutane suka ji kawai sai suka watse suka watse tana a'a ba haka bane ba haka bane yace ku san hannunku ku tsama ni ma hannuna na sa na tsama hannuna eh. na sa kai dai ka ce ko ba mutane duk sun watse waɗanda suka saya duk suka ajiye mata matan saboda kawai suna ganin cewa eh, ya eh, sa hannu mm. sai ta canza unguwa ta canza unguwa ta ɓace kwana biyu ran nan yana yawon shi kuma sai ya ganta mm. sai ya lallaba ya lallaba ya zo ya ce mata to yaya yau din za a sayar mana ne ko ba za a sayar mana ba <laughs> ta ce a za a sayar maka za a sayar maka ya ce yawa mm. yanzu kan kin nemi sulhu mm. an <laughs> ba haka da sai ya kara cewa kai ma kai ma eh, tsoma hannunka tsoma hannunka ka kwaso ba kamar yadda shi ma ya kwaso kamar da ya faza mata kasuwa wancan karo <laughs> yawa ke san labarin nan na na akwai wani labari makamanci wanda nake tsaman da kika taba gaya min da ya tuno min da wani labari na wani mai shayi mm. a bauchi mm. wanda shi kuma dan gaye ne ba dama irin ka sayi shayi ka zo ka ɗauki biredi ka tsoma a cikin kofi saboda yana ganin kazanta ne. Ya shiga uku in gayu suka gane. Sai zubar. <laughs> Sai zubar ya ce ka tashi ka bashi wani wuri. Mm. shikenan to ranan sai wani ba na so da yin faɗi sunansa <laughs> saboda <laughs> labari ne na gaskiya labari ne na gaskiya saboda <laughs> na ji ma'ainin ban gan shi ba ban san ko mm. yana nan da rai ko baya da rai ba wallahu ya alamu ya je zai sha shayi a wurin sai zai aka ba shayi da komai aka ya dauki biredi ya tsoma ci kawai mutumin sai ya dauki shayi kawai sai zubar ya rika gaggasa masa magana shikenan sai tashi ya tafi bai ce masa ƙala ba sai je sai ya dawo da ya dawo kashe gari sai zo sai sai shayi irin ya kurbi shayi din da irin mutane sai da ya bari lokacin da mutane suke taruwa sosai sosai sai ya zo ya kurbi shayi kawai sai sai irin ya watsar din ne da su ba hada warin jaba jaba ya fada cikin shayi <laughs> <laughs> to ke san irin wannan ko ba ka jin warin jaba <laughs> sai ka fara jin warin a ciki kawai mutane sai aka fara zubar da shayi <laughs> na tashi <laughs> sai mai shayi eh, kawai eh, eh. sai mai shayi kawai Allah ya isa <laughs> da ni ce wallahi sai lallaba shi dan majalisar isa gwamnati ne <laughs> wanda wanda ya wannan wallahi ban sani ba ko yana nan da rai ko bai da rai wallahu ya alamu <laughs> amma isa gwamnati da ya san ko wane ne ya aikata wannan da da lokaci akwai wani labari da ka taba bamu na man mm. loko mm. abba ne da shatima abba mm. mura ta kama shi ya kokata je wajen mai kemis mm. ya ce akwai rab aka ce babu mm. akwai mantaleti aka mm. ce babu har ya juya zai ta sai aka ce sai man loko ya ce to a bashi shi bai san man loko na yadda yake ba kawai sai wa man loko ibar rob ka sa ya tsaka ɗebo kawai sai ya cusa a a cikin hanci su subhanallahi ai ya kaɗe <laughs> yana tare da shatima eh. can sai ya ce shatima shatima hancin abba tana jikinta kuwa? <laughs> shatima ya ce shatima ya ce hancin abba tana na jikinta <laughs> ya dai rasa yadda zai yi ya rasa hmm, yadda zai yi ya ce shatima amma hancin abba ta kama da wuta <laughs> <laughs> Eh, kwarai da gaske wata sai yanzu na tuno da labarin da eh, kike faɗa cewa mun taɓa yi kan wannan a nan na malloko nan da ina so in ga mallokon nan ne. <laughs> han ɗan sa ni ma da kin da kin tuna min da da da na taho miki da man loko ana sai da shi sosai a Najeriya <laughs> man loko da abba da eh, shatima haka ma sauraro a madadin <laughs> Halima Jumarau Ibrahim Alfahamil ke cewa huta lafiya tera फूलों जैसा रंग tere shishe जैसे अंग पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया तंग जाते जाते करे तंग तेरे अच्छे नहीं दंग मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे और ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया सीधे हाँ करती है या चलना है थाने सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने पकड़ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया छोड़ेंगे न हम चाहे रोके हमें रब रंग तेरे रंग ले चली तेरे संग चाहे चली चुरिया ले तेरे संग चाहे किसका जोर है दिल के आगे हर कोई हारा हाय ओ मेरे यारा दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा दिल पर किसका जोर है दिल के आगे हर कोई हारा हाय ओ मेरे यारा To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa jiya juma'a cewa yanayin siriya ya tagayyara tun bayan kware-kware tsagaita wuta da aka yi bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan fabrairu sai dai ya ce amurka da rasha suna dab da cimma wata sabuwar yarjejeniyar da za ta ɗure john kerry ya bayyana haka ne a geneva bayan wata doguwar ganawa da takwaransa na ƙasar rasha sergei lavrov jami'an diplomasiyan suna kokarin cimma wata yarjejeniya haɗin kan ayyukan soji da kuma musayar bayanai a yunkurin murkushe mayakan is a syria abinda ya kasance wani gurin ɓangarorin biyu gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi ranar talata ya sa aka kira wani taron gaggawa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sai dai bakin membobin kwamitin da ya kunshi kasashe goma sha biyar bai zo ɗaya ba wajen kushewa koriya ta arewa To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.